بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ومن اللهم ارحمنا وارحم وحينا ولا تحرم كلنا علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعظم الله وسلم الحكيم الله المستعان على ما تصفون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته na kabila a Kano ita a Kano wata lafiya ce a Bahrain wanda su aiki suke yi wannan muguna manya ke kawo Madina idan ka annabi sallallahu alaihi wasallam ku aura ku gani in dai awon ya kai wannan dalilin mutum to shi ke nan babu yanzu ka na haka ruwan da yake amfani da shi suna da yanzu an ce tsari an ce zai kai wa kwano sassafin da da kuma mutum na guda to shi ne kulla idan ɗin ruwa ya kai wannan wato mishidari to shi ke nan wato inda zuba a cikin su tashi ba ko da ta ce mutum da mutum da tsoron kallon nan kwara uku ɗan ɗan launi da kuma matsayin kowari to lafiya da lafiya ya amfani ne. Saboda haka wani hadisi ya koyar da mu abubuwa da na farko dan abin da wato dabbobi suke fitarwa da zakuna galibi ba wucinta gaba da mutum abin da ya al'ada sun za ku na da ramin gaji idan suka zo gangare da ruwa daji su je ni shiga ciki ta ciki suke wuri ba ko in za su Allah ta ta ne ke wani zuwa za ka tsara jiki za su ga fasa fasa fasa su wuce su wannan rukuwar da suke shi ne da wani ruwa da yake tazuwa ɗan gaba in suka zo kan da wasu wani ruwa wa ya ce wani saboda yanzu a cikin za su da wani hanyar da ga wani da zai za su kawai fasar fasar da shi wani lokacin kuma sai mun ya san sanin su hali a gurin da sai su hali to jikin ba ya wanda da wani su hali da shi dan ba da kai shi a gurin ko da wanda ko kuma za su yi wani abu da wani abu da shi ji ya kamu da wani na gasa to su wani shi da wani abu da wani da awon su da lantarkar tsari idan aka lokacin amfani da irin wannan ruwan shi ne ruwan da samu da ya kara da sha shi ne wa da kula da ya da wannan wannan tambaya to sai ce ku tsaya ku gani in ce ruwa in ne ya kai kwanan sassa'in da da gudanar da ke in ne ya kai wannan to ba zai ɗaukar da abu da ake yi ba zai ɗauke shi ne irin wannan gawar da za ta yi ko kuma wannan kila cikin da za ta wuce ba zai zai da ruwan da ya ɗauka sai da ɗauke da sharɗin da an shi ne waɗannan kofin na da ba za ta canza an fahimta domin ta a ce an ce na ya ce ne ruwa ya ce fara da ɗari da wasu da ɗari da suke da kowace irin da za a zuwa wata a cikin ဝိသေသတ္တရေဝိသေအာဘာရ ဘူဝကိုမီယောဣန္ဒေသတ္တရေဝိသေအတ္တဟာတတုံကလလာယောကိနဝတ္တပုပ္ပံအံရှိနလာဇေနဘုရားဝါဒဝန္တယဇန in kuma abin da aka je da tsari ne ba da da ake da wani mai da ake da don ya ka ji a zuwa da shi ne wani da ba shi ya ce kana yi a wakan in ka ga ni ne da da irin ne wani wasu na kuma mu ya ka ga ba za a zo a nan ba mu da kana mu ka ga wannan ba ba za a ko ne ko da ya ko da ya ko ba mu amma in dai da ba sai ya ji da Allah ta ko wa wannan ruwan da ya yi ba a bani da shi a cikin illa iya ta sun da yi da biyu ba da duka ba ne shi ke da zai a zuwa suka yi a cikin da zai kuma ba da shi yau da ya yi da za a yi ba da za a yi a da da ruwan ya fi launin ya fi da shi ne a imamu da ya yi imamu a hawa sun tafi cikin amfani da wani hadisi wanda cewa ruwa ne yawa shi ne wanda ya ke yin sallah wanda ya fara da kai da kuma a hakan da shi ne na sadaka wannan wani tafi da tsayin sukoki da guda uku sun sai da shi yau da shi da ya wani hadisi wanda ya rubuta shi ne sai na Allah ya tsara kan kansa al'adab al'ummar ta zuwa da ya kuma Abu Abdurrahman da ya ce masa al'amari ya mutu wanda shi yana tsaye a Makka kuma ya yi hijira tare da shi da Umar Allah ya kara masa da ya zo ya mutu ya yi yin sarkarar wani shekarun da ba kai ba da aka da yanzu da sun kan duk da yanzu da yanzu ya sarkar mun ya tafiya yara suna zuwa su kuma za a ce su ta kuma kamar saboda wato amma ta da addini ya nan da nan sallar ba ta tafiya sha ɗan da a wani lokacin ne a kewa da wani ba da ruwa kewa da wani ba da ruwa akwai waɗanda kuma aka ware su su sun maka ne sun biya shi sun yi an yi da biya an yi suna suna suna da shi lokacin da aka yi da aka yi a wuce aka gani aka ce zama ba ma lokacin da aka mutu an gafi annan balai ya aka yi masa jara aka ce a tafi da kuma ya ji bai aka rubuwa ya rubuta a yanki dubu da ɗari shida da talatin ya amince da ƴaƴansa wato kalin kenan da hamza da ubaidullah ƴaƴansa ya da turuwa da burka da kuma halitta da yawa sai da ya da kuma tsumma ne a wurin gudun duniya saboda haka ga shi shugaba ne mai yalwaci ga yawan mutum Allah ya kasa baiwa ta kokarin yara da kokarin da sallallahu alaihi wasallam a dukkan al'amura da haka lokacin da ya yi daga wata al'amura suna lokacin da suka kuma da aka zama da zama da wata zuwa wani in ya zuwa wata da ya zama da duk abin da ya zama da zama da ya yi ya yi san da shi ma ya yi daga wani zuwa wani cikin nan da aka zama da ya tsaya ya zama shi ya zama da ya yi duk wannan mutum da ake kala da sallar da yayi sai ko da wata bishiyar da ake zauna da kuta to shi ma ko wata abin da an san da ya ce a wannan da shi da ya yi sallar da yayi in da kula da yi a wannan shi na da sallar da ya ta a nan da ya ji sai na da shi Allah ya tabbata baiwa da wata tafakkuri na aka wa da da nasa a wannan da shi ne da ya ta da ya koyi ranar da wannan dalilin da ya yi kuri da ba to kawai shi ya yi abin da ya kawai ne da biyar da wani shi ne a cikin da su da sanin ya kuma zuwa ga wani kwaibu ne ko rani shi ne ce mai shi da zama shi ma shi ma da yake ya aka karbe da aka ce da aka yi da nan da da wani ne shi ne abin da ya fara da ya fara shi saboda haka yana da wato da shi ba a yi kuma ɗan fara ga ƴaƴa da ya zuwa wasu wanda da ke suna da cikin wani wanda da aka da jini kuro ya yi ba shi da maka shekara ɗaya da ta yi kuro kuma aka jini sha wanda suka fita suka fita ne ke ake an ce halin ya yi da wani hadisi ya ce shi halin shi ne suke wata wata wanda ya ce ba mu da hakikina abuwa kalla muhammad dan abdullahi bin isa'i wanda aka san shi da cikin yin kai wato aka zo shekara ta da yin uku da ishirin da ta a kan yin da aka yi da yin uku da ta wata bayan su da imamu bukari aka haifi imamu bukari ya yi tafiya neman ilimin ya je da yana da shekara ashirin ya yi kuma ya yi kiwon hakurin kurata da dalilin da ke mawara na haifi bayan kurata dukiya sun karatu al'alla na iya sayar da karatu ya karfi wurin malamin sama da shi shi kadai ke da da ka imamu gari da ya karfa hadisi da ya karfa da gare shi haka imamu gari haka wasu da yawa ya yi da wasu masu yawa Allah ya masa da wata shirar Allah da shi da cikin da kan yi akwai al-mutajar wato shi wannan al-mutajar littafi ne yi yake da akwai sahabbai wanda sharadin da bukatun mutum suka san ya haka ba a jiki wa na hannun suka wani bai sa ba da haka shi kuma sai ya zo ya kwanta shi ne ya sa a yanzu ta jira ya sa ba su na a yanzu ta jira suna da alaƙa su kai da haka wato wannan muradi na ka shi farko yana da cikin wanda aka jera kamar yadda na faɗa a cikin wanda za a yi da hadisai ingantattu a gurin a gurin kuma in yana cikin wanda aka ce in ya zuba hadisi da tafsirin su ya karɓa saboda alhaji ya yi littafin tarihi da tsawuwa ya rabu a shekara ta ɗari hudu da biyar aka ce yi ne ba a yadda shi ne shi ma sun kuma ba a alhaji al'allah abu haji da hakan ibn Hibban shi ne ake cewa al-Musi yana da cikin malaman fiqh na addini ko ma da cikin addini da aka kalla da Allah ya koyi da ilimin fiqh a Makka kuma Imam al-Hakim ya ga shi da addini ibn Hibban yana da ibn Hibban da cikin bukuna na ilimi da fiqh da wata ko masa zuba kuma yana da cikin wasu hankalin bazar ya yi ba su shekara ta ɗari uku da hamsin da hudu yana ɗan shekara wato tamanin. Wayannan mutum biyu su ne wanda in ka faɗi bukari ka faɗi mutum su ke tafiyar da da kamar shi ne a tsakani ne ke wa kullu hayyu hafizin alaihi nan wa min musallafin bidanki wa kan تبلغ بيننا ويكن مسلما وأوله المسكين ثم الحاكمة وحمده تفاهم من أسفاره عندما لا شيء وموجود له شيء الحاكم تنسي ويا تفاهم معناه تفقه لك أمامك ولكن wannan tafafafan da yake shi ya sa littafinsa wato an zaɓa hadisai ne tare a kai an samu mai aiwa wanda ke tsirar tsiya a cikin sauran da lalai da an sami cikin mutuwar da ya kuma ya yi dawa a kan cewa littafi ne duk da ingantaccen hadisai da aka da lalai da lalai da to amma ba sun yi maka wato izini cewa yana cikin yanayin littafin Allah ya masa rayuwa bai kammala ya fara kan yana kan yorewa yana tsuwa yana guda yana auna wanda wanda ya ke wasu danga yana tsuwa wanda ba wani ba kuma ya ba su da tsuwa ibn wato alhaji shi ya sa aka faru a hadisan da ake da mawuyi da tsuwa mawuyi da wai ta samu ne da shi ko ta maka ba a Allah ya sa ya suka aiki da wannan ya fara aiki ya fara aiki amma ba wani sigar ke Allah ya ƙara da har an zo da da rasul Allah wa annabi ta'ala kana wa annabi sallallahu alaihi wasallam an ga kula da shi wa ya Allah ya ƙara da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi la ya tafi a abu kun ma da shi ko wannan kada ɗaya ku wani ka a ruwa ku jijjiri an rika ku jijjiri an ga da ta ko shi wanda ba ya yana da yau da guda ba ya ko wani da zai ce kada tsoron ne wani ya iya kodin ne alhali ya ne mutum da su zuwa su yi wani kai da yawa a nan da rarrabar da ke kai a karar da wani ba kuma zuwa da rasu da hannu wani da bukari da zuriya da bukari kuma la ya zuwa na a hukun jima'i daɗi alladin lafi kada ɗayan ku ne wani a cikin ruwa wanda yake wato kudi wanda yake a wuri guda ba ya zuwa na ba ثم يجب يكون فيه فنكوي وكاء يقول يكون منه فنكوي وكاء مثل وكاء ومن الدين الله يكون منه فنكوي شأنه ولا يجاوز لا يجاوز ثم ما يقول الإنسان ولا يجب يكون فيه يرجع kada mutum ne wani ɗan da yawa yana mutum da wani dukkanin suna ba da makonin sauri hadisin nan kasar ne da asalin wato tushe ne da tushe na tsafta wanda shari'a wani tsinci ta zagoyar da wani a kan annabi sallallahu alaihi wasallam da farko ya yi da raba da yi wani ka a cikin ruwa wanda da ku yi ciki ba a yana me yasa don tsoron yawan wani ka a cikin bisa ruwa da ke shida yawan shiga a da raba a cikin ciyar wanka a cikin ciyar wanka yau da gobe wuta zai to idan mutum da kuma shi ke lafiya ta ba sai ka yi da ta ne san shi ne san da cewa idan duk da ya da ta yi san da ra'ayi wannan da ta kuma ke zai zama duk da abin da ya da ba wa da ta ba da ne ba shi ne a kan da ya da ba wa da ta da shi a a ibada sai da ta ga kawai duk mun da da ake ya sa wani ruwa wanda ake amfani da shi kuma wanda al'umma yake amfani da shi ya rubuta ka ta an biyo wasu lahabi maslaha ɗaiɗaiwa da maslaha al'umma sai da ke maslaha cikin kaɗai amma kuma za ta jawo wa al'umma a rayu kuma idan ka fita ruwan ne kaɗai ka ga sun yi kika ka ga wasu kika za su tafi mu wato yin biyar je wannan su ji jiki su yi ruwa yanzu wannan ruwa ya jiki da ta da wala ya kuma su ƙarfi yin ashirin ko yin goma sannan su yi sannan da wani ta ƙara musu wahala kuma wannan ya ƙara ɗaura musu tsanani a cikin gudanar da addinin su akan dukkan misali an yi zama kaza mutum ya tafi kuma sai ya yi ruwa sai ya je kafin ya yi ruwa da dawo ya aka kuma an yi an kare misali a wannan lokacin da ake ake magana sai da haka hadisin ya koyi da wasu wa maslaha wato da al'umma da yadda maslaha ke cewa kuma sai ka tura da muke wani rafuwa yau da gobe da zama an fata an fata ruwa to za a yi ruwa da halayen ruwan wahala a yi da musamman wanda inda na cin wasu su rana da rabiya sun kai wa wuri mai ruwan su kai ba wuri ne wanda yake da jiya wato wuri ne wanda yake faɗa abin da babu babu ma a wani lokacin da a kwana a cikin ko tafiya da kan da zai kuma rana wata a hanyar ba ba ko duk da a zuwa da ya noma suka je suka samu cewa Allah ya yi ruwa suka ce cewa Allah ya yi da samu wannan suke cin biyu na yi ruwa da tsawo sadakatu kuna karwa su ne tafiyar da ne kwana guda ne sannan za a da yi da ruwa ya tafiya a biyu hadisin da ake cewa da wata wuri maza da su fara a kan shi da kuma da zamu yi amma wani ne babu da yake kuma sai da kawai ne yana da wani ne da ruwa da ke wahala a wancan a wancan lokaci ka ga dole ne a yi sannan kuma ga tsafta sai da ka yawancin kudurai da ake da su a cikin da yi da wata ne da kudi da yi da kuma da kuma wani ce na aka da su kira da kuma bola da sauran da sauran da suke da su sai da wani yanzu da ba zai shafa ruwa ko wani ruwan ya zama da sauran kawo da da zai yi turo shi ruwa ko yi an yi addu'a da ruwa da ai kawai da ai da abubuwan da yi da shi da shi na amma ka ga kauyuka haka inda ba a yi ne ba ko ba mun ji da suna amfani da ruwa da da yi da da da da da ba a kawo ko wannan sura da ta yi kuma da irin wannan wata da ba a yi a cikin wannan dawo ne ya ce saboda wato na farko shi yin wankan da daga hanyar da karai wato in an yi ba su ne amma duk da ba a yi shi an su saboda shi ba nan zuwa lafiya da zaura za a yi wani wala a ba da shi to amma a haka yin bawani ko yin wanka wani hanyar da ba a yi bawani ko ba za a yi wani wannan wato shari'a ta hana so da ta hadisi ya koyi da wani da na bari wanda su kuɗi sannan kuma ruwa ya ga yi zama da duka kanku da yadda yana yin wanka idan kana da duka su yi wanka ko da wani duka ba da ne kawai ji wannan wankan da ke da zai ci wa wani ɗancinka wajen yin ibada ne shi ne da amfani da ya ga kawai da ya kaji shi wajen ibadah. Sedangkan hadis berkata tentang peristiwa Rasul So, hadis ini adalah wa aradu sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angka itu adalah wajib. Dia yang dia ada sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al-Hasan bin Abi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wasu da yi wani zaka ya kuwa ruwan nuna aw ayar sabilu bi hukmin mar'at ko kuma wanki wanda ta rabuwa kuma mace wanda ya san fata ne masarar ce ta kamfata ce kada ka kace wanda ta rage ruwa namiji wanda ta shi ko kuma namiji wanda ta rage mace ce wanda ta a tare da wani abu ya wuce wannan sabilu wani tsarin yi sabilu abu da ya yi da shi da daɗi ko da ya yi da shi wannan hadisi ya kunshi bayani ta'ala kowanne daga mace da namiji ya yi wanka da ragowar wanka ɗaya amma ya halatta wanka daga ƙwarya ƙwaya ɗaya wanka na ƙarfi daga ƙwarya ƙwaya ɗaya a lokaci ƙwaya hadisin wato an ce wani mutum da ya abuta a kan sallallahu alaihi wasallam a kuma ko wanda akwai wata kariya a matsalar da ake cewa hadisi ne duba wanda hadisi duba ne shi ne ma ji da rawo nan ne hadisi da a cikin sa akwai wani rawo da ba a mutu shi ka ce wani ya gaya wani ya gaya wani mutum shi ko ya gaya to na hadisin da ya yi hadisi da su ba a ba tambaya ya ce hadisin da ya ce me yasa ya da rubu sai ce saboda ba ta faɗi ba to me yasa ake so a faɗi saboda ana so a ga shin ya tantance a cikin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin a mutum shin ya da ɗan hajja to in ya suka sharuɗa da ake karkara a cikin amurka to shi ke nan sai a ce a cikin amma mutum da faɗi wa yi mutum ba to sai a ce a cikin akwai rawi da ba a mace da za a yi cikin na ruwa ruwa mun ba su ke rawi da zan da a cikin to wannan hadisi da aka ce an karɓo daga wani mutum da halin Allah da ya rawa shin shi ma ya mutu da shi da cikin nan ke ba ne dole sai an ga mana waye da halin da nan ya da shi a shi kuma ba ba ba mutum mazajin da suke bayan da halin amma shi to ba a da bukatar a biya da ko an faɗi ko ba a faɗi ba hadisi ya karɓa muddin mazaje a halarci bayan da abin da ya yi tashi da tashi da tashi da kan adam ne wanda su karɓa a cikin shi yana da dalili to shi ba an faɗi da ya faɗi da ne ba saboda ta hawa a cikin sallar da sallar dukkan su a yau dukkan a gare su ba su wani sahabi na kuwa da sallar sallar da zai faɗa ya ya faɗa abin da aka yi faɗa ba da gangani ba a sauƙi ya ba shi saboda sun fi kowa da sallar النبي صلى الله عليه وسلم يقول القلوب الكريم ثم الذين يؤمن ثم الذين يؤمن cikin cikin da za mu yi ziyara kuma da haɓar da su da ɗan musallar sun kowa in yi kai da amin da su sun yi ka inda za mu fara da tsarin al'adar da su da yi da wani Allah ya yi da haɓai na kan duk abin da ba Allah ya koyi da hali na yi sai Allah ya da haka sun ka akwai ba a rubuta da cewa sun faɗa sun faɗi wani abu da kan da ya zama sahabban Allah ta ramu da da kasance a kasan san wajen kasar magana da magana da ya da sun zaɓe lokacin da sahabban suka fara kayewa yan kasan sun da yan kasan sun saboda su yi wa mara sai sun fara to da an gano sahabban da ya zama ya kasu da yi nan jinin za a wuce in suka fasu magana suna kan zama a kan hudu ko ka bai da kan da suna tsoron ne su faɗa wa da kula da zama da ce annan ya faɗa wa ko ko da kan wa su ba sai su ce ko ce ce kaza ko ya ce kaza saboda kakakan nan an fahimta yanzu ne da ilimin addini ya ana ana tsoron misali ana da sun yi guda shi kawai su guda su aika mai da mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya a ce mu yi da ya da sun duniya kawai su da abu ya shigo da shi saboda domin sura magana a yau sallallahu alaihi wa sallam wa wa idan mun da da shi ya ja ta shi wanka ya sa ya biyo da sannan da zai zauna idan ba cikin ta kula ta ta mu da kula ba da ba amma da ta ce a cikin ta mu zai da sai ji shi da wata ta abin da zai zauna cikin da sannan da ta ta mu shi saboda ana ruwa da gari don ya ta da tambaya a cikin shi sai ji ta ta da kula ya yi tambaya a cikin da lalata da wala ba shi amma mun su ji da kuma har ko ko san kan da rana wani wanda wani ko ba ka da kuma kuma samun dukkan alƙalin wanda kuma da cikin wato wato illa dan kawai dan da shi da ba da shi kan da ka shi shi ka ji a cikin da da da ni ke illa mun ya ka da da shi mun ka ba da shi da shi da shi da shi da shi wani biyar da ya da ɗauke in ta yi wani da ya ce yi da ke da gare a ɗaya da shawar cewa da da nuna wa yana nufin sahabbai hadisi ne muka wata sahabbai ce yawa suka rauki da da wanda wani ya karfi a ƙasar wajen zangar da hadisi يسمي هذا ويجيب هذا الضياع ويجيب هذا الضياع ويجيب شفاء أهل السنة والجماعة هم من باقى السنة أما ومن يقول لكم ما لنا يوم ذي بعض من أرسل هذه kuskure kaza ya yi kuskure kaza ya yi kuskure kaza shi da wanda yake kai kuma ya ba da ba da kuskuren na wannan ko cutu ko kai za ka yi cutura shi ke nan ya nan na ta ba ba ni ka yi ne ba ita da kuka faɗa yi ne ba suna da ta ba ya ba ta yi al'ummar da suke nan su ke gara da cikin da yi da kun ya ga wani abin da yi ne mana kana su ka taɓa su ka yi ke addini domin duk addini na ko ba Qur'ani ne ke murin za mu yi duk da za mu yi a cikin karɓi a yakin gurin ba sannan suka rubuce shi aka gaje shi da haka za mu yi bayan za mu janaralin bayan janaralin kanin bayan kanin jiwa da aka yi aka ɗaya da su wa an yi wani wani da aka yi ko kana da wasu lokacin da aka yi da za a ko wani abu haka ba a yi da lokacin ba ba har mun ta da da Qur'ani ne kira da sahabbai shi kuma ne da dalilin da abin da suka yi wani na da sura kaza wani na da sura kaza wani na da sura bayan da ta abin da zai da kuma yana musa aka haka Qur'ani da farko ne ba ta shi ne da kuma yana musa da aka yi shi da duk duniya ba ya da shi mai ne da wani kungiya da sura ko kuma duk wani zaɓen su da wani sannan kuma yin kawai su ce yin su suna mutum ya kawai yin su wani wani su yi gwada da kawai su ji ne ko su ne kaza su ne kaza su ne yana kan kawai da aji a ake kyau su ne yana kan kawai da aji su shafa wa kansa da ɗuwar sana yanzu a hanyar yayin kowa ya kaga kowa sai ya addini ko ne da Allah ya wace da kai ko da Allah shi ne abin da ake ina ba ta da da haka mai ibrahim da hali ba wani matsala yau don aiki ba ko dukkan ba a yi Allah ya kara masa kuma dukkan su yan aljanna da wata duk yan aljanna ba wani da hali wani ne kai wani sun zo su ya ce kan da wani ba su yanzu ke yana da suka kai addini duk sallar ma ya ce ba ta ba su lalawa ko a ce sallar su da kawo ta suka yaki suka kuma da ruwa suka kai shi saboda ka haɗu ruwa ya ruwa da ne da ta haɗu da tsari a duniya da suka yi cewa ba saboda tsari da kuma ba kuma dukkan sama da dukkan da ya kuma da ya kama da suka yi kada da sun da ko da ko a jini sama da wata ya kuma gane ba shi shi tsara da shi ko a jini jini ka duk sauki da yake shi ka jini ne ya ke musamman ta hannu shi ne karami wanda ya ke wata kaya da wata na wata wata in ma duk kayan gobe da abinci ba kana da wani ƙirƙi da kuma da kuma da ta da kuma da kuma da ta da da da da da da balle kuma ka hauri ce zuci za ka hauri tun da kan kuma ka tuba wani lafiya da ya ce ni ka tsaya da ni da ya ce amma kai wani kuma wani da ka kalla da shi da da ni ku kara da ba wannan da aka wajen ne ko halan da kuma ya kafa sandar da yake a rawar da Allah da hasu da yake ko lokacin kuma munawa sai ni da Allah ya shiga da ya kuma shi da wani da wani da wani na ne kika har ka saba da kin da halin sai ya zuba da sandaba da gudu kawai ya ruga da gudu kan ya ba ba ba wannan shi ne abin da a tsaya da zuwa wani wa'annan da zai zama da zama ta da zama da su ne mutum ne nan an ka yi da ya da wani sanar da wani da ya da shi da ba wani yake a nan da zama da ya kan jima wa ta da zuwa wani ne a tare da mutum mutum ne da ya wani a tsarin ne da tsarin su ne tsarin su ne su ne da kyau irin da abin da wuya na zai irin ma ya da wasu suna kawo suna su da wasu suna suna idan su kuma mata idan su kuma yi idan su tafi da kuma suna na jawo da aka su suna da suna da suna kawo suna kamar da shi kuma kawo su kuma su kawo da aka su kuma suna kawo suna kuma suna al'arba a cikin dajiya da al'arba da kuma in da zala ba mu Allah ne da sallallahu alaihi wasallam shi ke da shayi na za a yi da zala da shi wanda a cikin wata ƙarya fa za a yi wata da shi da shi ma za a yi da shi da wani kada da Allah fa kada ce ita ce da shi ma da shi da shi da shi in ji mun shi da ka da ba na ta ce ni da rawa a wata da ni da wannan ƙarya wannan da fa kada ce da shi inna al-ba'a la yahdu ai ruwa mutane sun yi wani mutum da sun yi da sun da ta yi da sun yi da yawa wani abu ta kan ta ba ta da da an mutum da wata da ko wani ko ne mu da wata da ko wani na da wata da ta da Allah da Allah da na da wata da ko wani sai da mu aka tsara wannan da wata da har ma fi maka da ya ko wannan da zai da wani shi ne an ruwa ba to kenan wala jikin ya nuna alaƙin lamuni wata da goyon mace yau ba to mutum namiji zai wata da goyon mace domin ba da aure ta ma ku wata da goyon ruwan a babu ya ko duk ragowar ruwan ba da sarki ruwa ba ya da ba ya da yawa جن لا أعتقد بكم في إلا الماء لا يجري جن لا أعتقد بكم أيديهم لا بايع Kemudian yang lalu itu adalah kebenaran. Soalnya malam itu aku ada dalam ini. Wanda bisa aku itu rumah, bisa aku itu rumah. Jika aku rumah lewat cuti dua itu dalam kebaikan sangat tinggi dan berarti cuti tidak di kewatan wilayah kuma anda berlaku siapa dia ini sama ini dia umumnya ini to abin ne shi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam shari'u shi ne shari'a wato shi shi ake jira ne a kwaya saboda ka duk abin da yake shi ne kuma duk abin da yake aka kwaya to shi ne wato koyi da ake sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yakan hana kuma sai a gari to hikima cikin haka idan suka ga yara kuma sai ya aikata to yana nuna ainihin hannu na kayan a nan suka zaɓi na kwallo ya ce ka a taruwa ko sai aka rayu kuma ƙara ƙasa ya ce ga gidan kero da ke akwai magana shi da abin da ke wa ganga a rafi sai ya ga ya dauka ya yi shi ya sha a yau da sassara ya sha shi ya tana da kuwa ke ta tana zuwa da shi yake ba ya yi mutu ya saboda shi wani albata ya yi da ya ce wa ya ce ya yi ya zo ya ta ba ta da lawa da domin da aiki idan kayan da aka yi sun mura a yi da wani jiya da abin da abin da zai ba wa su kuma da wasu jiya ce da abin da su sun kala ya sha to wannan zai yi wasu ba an fito da amma in ka sha ɗaya wasu abu da shi ne su ko da kai to sai an gaya wannan wato makuru a rage ruwan kai wanda amma sun yi yawa za a ta an bar su abu da ya sa hannu yau idan ko za ka ga yi wani abu ya za a kawo su za mu tare ɗaya da su kalmomin mai ko a za a kula kan wani yi da za a yi da ya raka a yi ko da ya kalli irin masu gaggawa ne a iya da kalmomin wanda ya ce da rai a cikin sallah ne da kada a duniya ake mu Allah Allah ce mun da suka sanar da mu a kai da shi ke da Allah da dawa ma cikin gawa da da sallah da duka shi ma ai ai kana da rajan ta shi ko ana da kula da shi ba da shi da da shi ai kana da ai kana da ana kuma kana ولا ظنوا إنا لهم ثم لا فلا تهوي أنه غدوة أما شاء من سنة واحدة ويمسكين ما تمشي الله يرحمه هو لا يتمنى لم يفعل جنبه وإيمانه يجعل على كلمة التفرد كذا على أن من الأثر ba mun ka ko ba ko ba to duk wanda suka kawo da rayuwa sun san ya kai su a wannan wannan amma shi kuma sai ya ce da ake yi ba ba to shi wanda aka tsara da wani a duk da gudu aka tsara da wani a duk da gudu gudu a aka to sai ka go su ce haka da suka tsara da zuwa ya tsara da wani ya da kora da abin da aka kuma da abu da aka da shi ma ke zuwa jaraba ka karfa shi ka ga idan ka yi tsari a ranka wato nan kan sai shi ku da ake yi da shi kuma ana buƙatar a yi jada ba ka ga da abu wannan ba da za a san hukunci da abubuwa an fahimta to a jiki ya koyar da abubuwa da yawa amma akwai da a cikin gudu a cikin gudan da zamu ga yanzu dai aka san da kawo ciwo wato a gane ko wani abu kuma da aka san da ya yi shi har da ya yi shi ba ai san da mun mun ya yi akwai abu ana so a kuma maka da ya halatta duk ne mun ba da ya halatta sai ka dauka abu na hayan shi kuma yana so ya zama da sunan hannu ba na arziki ba ne hannun an dole ta ce wa an yayi babba na ba za mu da haka wannan hanyoyin wanka da ruwan sabuwar ruwan ne to hannu ne na karanci yana kai ba hannu ne na haranci in aikiwa ba irin hannu ne na shan giya da shi da sauransu an fahimta da haka hukuncen hukuncen da za a gudanar da abin da gani imma ya zama wajibi ko ya zama haramu ko ya zama manzuri ko ya zama masarufi ko ya zama muba babu ba a kira duk abin da ka gani batun cewa ya ƙarfi wani addini daban rayuwa daban a yana ba a mutunci babu wani abu da ba kullum da mutunci a cikin babu wani abu da ke zama ɗaya abu da ya da su ai siyasa da za a duka da za a bar da su ne yi rayuwar duniya da ta wani a kuma wannan da wani a duniya raba wannan da wannan da wani wani kusa da inda ne raba addini da siyasa shi ko ne ba wani wannan da ya za a so ne ne ku kuna musulmi kuna a yi da wuce ba ta yi da ba nisan wato mutunci da dokokin mutunci da duk gidan ba kuma shi ne mutum a wasu ne kuma ya yi ake abin da za a ɗauke ku da shi ba tsarin da mutunci ba to kuma ya yi a yi abin da yake yake alaƙa da addinin al'adar mu tattalin arzikin da wani shi aka ɗauko aka ce kuma kowa ya kada fara ke da wani amiyar da amiyar kada ba da kuma da kuma yawa don mu da da abin amma ko kuma irin tsarin shira shira wa raya a gare shi wanda ka ji a tsarki ai addini daban ai shira da ko addini daban rayuwa da rayuwa da rayuwa da ake ayyuka kada a shigo da cewa ka da rayuwa da rayuwa da wannan kare ba wani da tsara da rayuwa shi ne ko ne duk abin da mutum yi in ma ya zama wajibi in ma ya zama haram in ma ya zama wajibi me ne wajibi abin da dole in ka kai makana da ne me ne haram abin da in kai kana da ne dole ka kashe me ne manzu abin da in kayi akwai rana amma ka da ruwa in kayi akwai rana kamar yawon kamar yawon ya kare sana da sanarwar da kare da kuma ana yi duk da duk wannan hali a cikin sai a kula da kowa da shi yawo ya kula da shi da mun yi kuma sai ko da aiki to akwai makuri shi ba makuri shi in kai ba ku amma ne ke shi kamar yadda wannan yake akwai ruwa shi ko wani shi ne an hada dawa ka ci wani ka yi ruwan kwakwanya yi da zauna ba da shi ba ta ce ba ya zama ba ta zama ba ta zama ko da yi ba ba shi ne ba ka zauna ko da ya ya abu da kan halin yi da na an da yi da yi ya ta abubuwa to wannan abubuwa da ake da kan sarki da yana yi yana yi ne dai ya tsaya a kan yara da haka wani abu da ke biya mana har su ne wancan mutum da rabuwar ruwan mace wani kama da kan da ke yi da rabuwar da ne duk rabuwar ruwan guda biyu ne da sarki ne sarkacewa da ruwa ba a da ke sannan wajen sun wanka da wajen wanda ya zama sun shi da abin da ba a bar alaka alhaji kan bakon wanda ana da ba da shi ne da shi ce a kan da wani an bar da wani da shi na abbasi na yi shi na gaya abbas da shi ma jilal na yi da kan kama ba a bar da sallar da ya yi da shi ta yi to da kan bakon wanda Allah ya bar da sallar kuma da halin ne saboda kuma shi ake cewa malamin al'umma eh malamin al'umma masarin kuma ake ce masa sarki malamin ba wato ƙwarƙarin karami ne wanda ya san masara al'umma ko malamin shi guda na wannan al'umma yana da abinci da aka rubuta dubu da ɗari shida yana kuma tsaka a ƙarar da ƙara na shiga yana sa ka cikin ɗan majalisa dama shi ma a ta ba a mata ya ce shi shi ne ba shi kalli ne ba a yi shi da wuta shi shi ke zuwa da wuta don yana shigo da wata a kan har ma yi ta ko suka shi da cewa ya zai yi da shigo da wata ta ya a a kuma cikin yana da wani guna da wani kuma kuma na shi na kowa yake so ya gada wani jikar da shigo da shi da aka ce su da karfai wai a ganin wani ne sunan su da su da za a ce da wai a kan su da kai ne su ke yi wani da ai kana gani da cewa da ya yi da wani wanda aka ga kan da ke kan ne ko ta yi da ya ta yi ba da wasu suka faɗi wasu turare wasu kuma suka shi wannan duk da suka gawa sai sai na wula da wani sarki sai na kuma sai kan yi sai na wula da wani da aka ga ta kuma wula da yadda suka faɗa ko ma ta da ba sai ki a ba da wani shi ne duk da shi ne ya ga shi na shi da shi da da kuwa an gano da shi da shi da shi da alawa da wani shi ai ka shi ne da kawai wafatin manzan Allah ne yanzu an da yake sanar da shi cewa ba mu da ya za mu ya za mu ya ga kani ne ce ko da ko ne ce da ka abu da mana kai shi a cikin wannan mutum da su ba da ita da wannan kula da da ta ta ta ce shi da ga da ita ce ta ta sura da guda ka ga kenan ashe akwai wasu ma'anoni akwai ilmomi wanda wato Allah ya kira da su duniya a cikin alƙur'ani da shi Allah tabaraka ta'ala ya kira da abu duniya wani sahabbai da daga nan sun riga da su a cikin da duniya da in na hore yake shigo da da tare da cewa da shekara goma sha domin Allah ya yi ne wato ta hijira da shekara tare da nan lokacin da za mu yi wani da ba a yi da goma sha a duniya amma kuma da haka an wani sha da ke nan da aka yi dubu da su shi amma shekarar da goma sha da ya yi da aka kula da da goma ya yi da ba shi shekara ta cikin da takwas a ka'ida kuma a ka'ida din aka dubu shi Allah ya yi haka da da da wani mana ya Allah ya yi da insha Allah to shi ne ka tsokar a hannun Allah an bari a hannun Allah wato yin jari kan jari kan kan to shi ke da kan da ba ɗaya ka da karawa an bari jari jari kan ke kayi fara na ba da sai ka duka da wani shi ne da kai maka Allah wani ne da ke matsala wani ne da ke daga ya fito da rana ba a da ba ya wani ne da aka yi kuma lama ya ce ba wa lamun da ya faɗi da lamun duk sallar da yi ma wani wannan ba Allah ya yi da wani zai mana Allah ya yi da wani zai mana mun yadda ya ta kuma yi shi ke nan da ta yi mun da shi a wani ne da wani kawo idan ta yi sauran zuwa Allah wani yanki wanda aiki na wanda ya shafiya da ya alƙi ba ya zama ya shi da Allah ya kuma shi ga wuta da shiga Allah ya kuma shi da wuta da shiga da Allah ya kuma shi ga wuta da shiga ba ku iya ba haku mun ji daji ga wuta da Allah ya kuma shi da wuta wani kudu wani ne wani kokara wani ne a wuta kana ko a kan Allah kuma ya zo da Allah ya ba shi ya ji Allah ya ba shi sai ka ɗin ji wani yake yi da kuma ni ne da nan ko kana da yau da yau da yau da yau da ba ka shi ba kuma ka yi kada da Allah da Allah ya yi da mun yi kala da shi mun yi kala da shi ni ko da na ko da ina gona na duk wani abubuwa da kuma Allah abin da yake so a yi da kuma shi ne hukumar jini ka so ba da kuma kalla a shawar in ka tun kama in ka zo kana so biyar ne duk wani da ke kyauta ne da raka ne in aka wuce kana da Allah in ya ga da rabi ba ba shi ne da Allah ke yi ka wuce la wa da ka yi da Allah wa la ma ya ba wa la mu ke ka zuba ka ka zuba ka Allah ya ce wa ya yi wani mutum Allah shi ne yi da ra'ayin kansu wato ya ba wannan salon da su da ku ya ba salon da su da ma ya kansu ya yi kiyar ya ka san da da da da da da da da da shi an da da ce ko wani mu shi ne ke yin Qur'ani wani abai abai شوفها هي الوقت هي هي بقى المولى من الواجب يبقى انا بوزير كريم يسعي بيها او انا عارف يوم زير كريم قالوا لهم هو بين زير الزمان كما زي في القانون الغالي بين كل زير الغالي haka yi duk na ba da ba su yi tsarin da za su da shiga haka kawai yi shi ne ke da ma da to amma duka yi da kokarin ɗaukar mutum daga su waɗannan da ne ba su isa su tawo ba su ma ƙabilin su yi ne ko wata ma wata mutum ya yi wani da suke na ya suna jiya ba haka da zama da ya ta jawa ba kwan kasa kan mutane yadda da ka tura na ba yadda Allah ya dawo ya yi kana nan wani dama ya haka haka dole ya yi na wasu na jiya ce ma bin na hukumu abin da zai kawo kuta ne shi da abin da ya faɗa da wani da zai zama zai yi har da an yi in Allah ya yi da zai kula da ya ya yi ya zuwa da shugaban kasa wa ya yi shugaban kasa har da haka na ba ta da da ka mun yi wani domin kin yi kusa abin da nake so da haka shi mutu da shi ne ai mu mai wa Allah kana wani mu mai da rawa wani gurin Allah da ne amma mu da shi kada mu dinga a baya an zaɓi an bawa harbawa kowa ya ba musulmi ne da ba ku an ce ana shi ne bauta kada kullum da ba su ku ba kullum da kullum da kullum shekara da sai da ta yi da aka ba akwai daga halin da ya ga shi ne ba kuwa sai an yi shi ba ne ba ko ba ka ga yanzu wani darasi ya kamata ka dauka daga mulkin da hali shi ne mu gane mu ga da zama wani wa tattauna da hakikatan cewa cewa ya ne shi ne ya ne shi ne ya kafa rani da a shi ne shi da wani wani kuma akwai wani abubuwa da za a yi da wani abubuwa da su alamomi ba yi ya kafa yi ne da an da ya kafa da da su ne da ya ce wani sun san ko ya yi da wani duka ne da abin da za a so a kakewa ne kamar da haka muka haka da zai yi ce wani aiki aiki aiki aiki kun ba da ba shi da kuma a cikin da ba da haka to a yanzu kowane abin da Allah ya ce yayin da daga Najeriya a yanzu Allah ya ce wa ta yi shi a da yawa ya kuma da وشرب وأتى أن تكره إلى وهو شكر له يأخذ أن تكون إتعاب أنا أما هو أمين لأن الله يعلم في جميل المسلمين والله يعلم أن لا أعلم ألا يسمي بكون ألا يعلم أما مكحة المدرسة مكحة المدرسة مكحة المدرسة أجل الشيء إذا لم يرجع إلى أجل جوا الدين الوحيد رعوة الحكيم الحرام بعد كل رعب فلم يشعر وانت لقسم الغيب كنت الهد صلى وسلم في المستقيم كآية صلى وسلم في شمك أولي مكي مسلم من مدرسة حكيمية من أولي مدرسة مكي مكمم kada mu rasa mai da kai ma'ana abin da kuke yi a baya ne ne kuma ruwa kuma kai kowane kudura da da ake yi shi ne ke yi wani sun da ake yi ko kuma wani ake da ake yi shi ne wani wa Allah kowa da yi da shi yi idan Allah ya so sai kawo ike cuta daga cikin kuma sai ya da ko sai da da da ina a dai lokacin da ka hali ba za ku kuma ta lokacin da ka hali ba ba musulmi sai kawo shi ke ko da ne ko wanda ne ke kawo ya ya ka ya ka kuma alƙur'ani alƙur'ani nawa ne ka bar shi a a da alƙur'ani yana da wani abubuwa da ba su fara ba kan yadda mutum ko wani ko alala da constitution ne a gani san da aka yi hada da shi da hali a matsayin dokar da kake a wannan mutum ne da addini amma sai da ake ake ake ake da constitution ko shi ne ko ne ya ko ya ya ya ko ya ya da constitution da constitution na da ake duk wata doka da ake da ko cewa ya wannan abin da ake faɗa haka a yanzu ake zuwa a tsarin din yana zuwa kuma tsarin da yana da shi da kula da tsarin to wannan sai da kawo da kuma da shi ko shi ya kawo da shi ya alwala da ya da sauki a cikin al'amari hawa nan ne ko an amma da kawo da kada da kada da ya kawo da ya kawo da kada da ya kawo kada da ya kawo kuma ko tattauna da ba da wani ya akwai da ya kawo yawa kai mun sai ka fara da kowa ka mutane mun ke da shi ba ka da wata ko da ko masallaci ne saboda